Honorable Femi Bajabia Mila is hereby declared sole candidate of the APC for the sakataren apc mai malabu ne ke ayyana femi bajabiya mila a matsayin wanda jam'iyyar ta tsayar takarar kakakin majalisar wakilai da samun kuri'a 154 na 'yan majalisa a inuwar apc inda abokin hamayya sai yakubu dogara ya samu kuri'a uku dogara dai da wasu kimanin 'yan majalisa ashirin sun fice daga zauren taron a husace this time not as the leader of the opposition but as the speaker of the house of representatives A yanzu zan jagorance ku ne a matsayin kakakin majalisa ba kamar tsohon mukamina na shugaban 'yan adawa ba, in ji Bajabiya Mila a jawabin nasara. Dan majalisa Ahmed Babba ta ya ce sun yi wa jam'iyya biyayya ne wajen zaben Bajabiya Mila. Amma babban abu ma shi ne shin idan kowa ya hito ce yana son wannan shugabanci in kuma ba a bashi ba zai tahi. To ina jam'iyyar APC za ta je. Kai mu yi la'akari da irin warin jini da yarda da 'yan Najeriya suka mana. Ba mu da irin wannan lokacin. Dole waɗansu za su yi. ɓoye son zuciyarsu domin a samu maslaha duk abin da aka sa san zuciya ba inda zai kai mu Ahmed mai lantarki da ya dawo majalisar ta hanyar kara a kotu na ganin Bajabiya Milan ne ke turbar nasara. Kowa wanda yake supporting jam'iyyar nan kuma wanda ya fito daga jam'iyyar nan kuma yana biyayya wa jam'iyyar nan ya bi bayan Femi da kuma Manguno. Kuma ba wai don yaƙi dogaran ba amma saboda kujeran da ake nema ana ganin kamar wa'annan biyun za su fi cire mana kitse a wuta. To ai mai lantarki kai kanka ana ganin kujerar ka ta bayan gida ka samo ta tana rawa don haka kuri'ar kama ba mamaki kafin ranar ba za ta yi wani tasiri ba fa a wannan maganan banza ne wannan maganan karya ne yau saboda in kudura ba za ta yi tasiri ba ai ba za ka gani a nan ba dan bacel ko kuma wanda baya so ya faɗi duk abin da ya ga dama amma kujera tana nan ta bi kuma hanyar da ake bi a zama yan majalisa ita na bi MT Manguno daga Borno shi aka tsayar mataimakin dan takarar kakakin a wannan zaben da aka yi yau na APC ta nuna a fili cewa members na APC yawancinsu suna son wannan tafiyar saboda haka su wanda ba sa tare da mu za mu fita mu same su mu musu magana su zo su same mu mu wannan tafiya har da members na PDP. Shugaban zauren 'yan kishin majalisa Zipet Rods Musa Sarkin Adar ya ce ba za su yi jam'iyyar tawaye ba kamar yadda suka yi PDP a 2011 wajen zabar Tambuwal maimakon 'yar takarar jam'iyyar Mulikat a Kande deola. Patriots ba ita ta wa Femi Bajawa kamfen ba, ba ita wa dogara kamfen ba, ita Patriots ta yi kamfen ne a kan a zaɓi ɗan takara a kan cancanta. Kamar yadda yanzu 'yan jami'ar APC mahirin jaye suka da cewa Femi ne a ɗan takararsu. Ido ya koma gefen dattawa a gagwani tsakanin Amir Lawan da Bukola Saraki. Shugaban APC Oyegun ya hori Bajabiya Milan ya garza don shawo kan waɗanda suka gwale zaben. Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.